na Nijar ƙasashen waje na turawa da sauransu mun zame musu kamar kal kenan dole ne su zo su gani menene yake faruwa kamar gando ne na ruwa in an ka buɗe shi ruwan za su tafi ko'ina kamar dangali ne na, na ta'addanci nan cikin sahel kenan in an ka tare an ka samu magani an ka yi na waɗannan ta'addanci zaman lafiya za shi shahi Nijar za shi shahi ƙasashen Afirka na yamma kuma ta shahi ƙasashen Turawa gaba ɗaya saboda ta'addanci baya da iyaka to shine mun kai muhawara da waɗannan 'yan majalisa na dokoki na ƙasar Quraysh don su san matsalar da muke fuskanta a nan Nijar da ƙasashe wanda sun shaye mu don kun sani yau babban matsala Libi ƙasar ta taɓarɓare babu iko. in an ka tuna mali ma haka nan babu iko bancin waɗanga 'yan ta'adda masu ƙwari masu sai da ƙwaya don in sun ka ɗauko daga amurka da sud sun ka biyo golf da gine sun ka zo gine kiri sun ka biyo ta mali sun ka shigo dijiyar sun ka ta wajen libi da sauransu kenan cikin wannan babban daji babu iko wanda za shi tare su saboda hamada ce akwai wasu shawarwari da kuka tsayar da su waɗannan 'yan majalisa na ƙasar faransa lalle mun tsayar da maganganu masu ƙwari ƙasashe namu suna jikin matsaloli na rayuwa na al'ummarsu ɗan abin da agare su shine suke ɗaukawa su ba da atahi a sai kayan yaƙi kenan muna so su ba mu ƙarhin gwiwa da jiragen yaƙi na bisa da duk abin da ya kamata a samu wannan ta'addanci da ake a samu a murkushe shi tun da ya, sami sabon salon cewa a je a kama mutane da a bada kuɗi kenan in ana bari shi watakila gobe kuma wata sabon salo za su bulwa da shi kenan su gaya ma 'yan uwarsu na cikin kasashen turai cikin halin da waɗannan ƙasashe namu suke ciki don su ba su ba goyon baya da a taimaka ma kasashen namu su ta daga cikin wannan kangi. Sun yi muku wani alkawali ne? Alkawali lalle sun ɗauka da cewa zuwa gaba ma za a sake wani taro cikin wata wancan na ƙarshen shekara wancan horon shi. Za a tantamnawa e, majalisar ɗinkin duniya ita da kanta ta ba da goyon baya a ba da kayan aiki a ba da taimako saboda wannan sojoji da sun ka taru na ƙasa biyar a ba su kayan aiki don a samu a murƙushe ta to